sa ido ma suna ciki da yan katsalandan suna cikin wata jahannama domin kina yi wa mijinki yadda ranki yake so kuma wallahi ido na idonsa sai na ci zarafinsa fiye da inda kike zo kuma wannan zirga-zirgar da kike yi zan haɗu da shi daga yau ta katse in gaya miki gaskiyar zance yaya shawara nake baka kyauta ka ba da kai gori ya hau yaya ka ba da kai gori ya hau ka fara sa gizironi dan shaddan nan dan takalmin nan wallahi na fi shekara da takalmin nan nake ganin ka baka canza shi ba kawo ko isa wari suka fara zuwa ai kai ma ba za mu manta da kai ba tunda an haɗa jibi ya za a yi to ko za a san yadda za a yi a sai na gan shi do action Assalamu alaikum. A'a, mu

ce ka me kika ce ba? tsaya in aiko ki aka yi zuwan kai da kai da kika yi gidan nan ba eh? to tashi ki fita ko karya miki buka miki dama ni shawara na shawara to cuta ce ba zan dauka ba tashi ki fita ko karya miki buka miki ka ce yarinya ba ki ni biya annabi biya ni zaki ba shawara ba za ki tashi ku ko sai na karya miki buka miki kai ki ba hankali ki wanke abin da yake wanka yauwa kuma kuma da nake miki wannan zance ma shi din fa zagaya yake iya yi da ke kamar yaya a'a yo kuma ni dai ba za a bijin mutuwa sarki a bakina ba na faɗa ai ba na faɗa ba yauwa wannan mun yake eh, san matakin da ake ɗauka a kansa kawai irin na fi san Yau ba la'i. Ba zai yi ba. <laughs> don haka a dawo min da yata kuma bibiya da ake yi mm. an ga mu baya nan ake yin sa'a a tarar da ni mm. to ba za ta yi ba tun dai ina gidan nan babu harka eh, ana so a ɗauki kafa a yi sa'a mm. ba na nan baya nan ke ta yake zuwa neman sa'a baya nan ba kya nan sai a rashin sa'a ina sai a rashin sa'a ina ɗakin gini ke kami? Eh.

To an ce mu. Iya ni sawo iya matan sun siya. Yau mata kun yi goshi. Ni mata na mata sun siya. Mata ne siya. Kun yi goshi. Aya ce ga daɗi ga gardi ga manƙoyi musamman ka sa ta abaji baki switch off wurin siyasa yin na gun gargi da garu ga yan uwana na sa'u wannan ba zai taba siyarwa ba wallahi da dalla ma da ba wake sai dadde nan ki da wannan ko ya caji ya ko irin jana da yan uwanka da yan uwana sa'u ne rangi da rijalu yawwa ke zo galan da ne ko me mai oke ne guli guli wannan ke da marmaro da tubus oke da tubus ke ma tubus ci kai iya mu wala ba inda zani ka ka gani zaka sai kayan nan ka siya ka ce wani mata za ka siya matan nan da me suka fi ni da shi can dini da kan suna da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani me za su nuna mini kuma tuko ne magadirin ga shi lura

wallahi ah, duk ba siya ba a dan Allah ka akwai akan sana'a yanzu ba za ka baje min sunan ba nan ka gama cika baki mun to kana cewa za ka iya bige kato ya kwace an cika sana'a mu kai shiru ka ta baki ka baje min shi wannan ya masa je gawata kai baje min shi ku ya hakuri zan fita da tsaicin kaina a ka in ci dan mara da shi sa sha biliji wato bismillah ga abin ne yi ne istighfar aslan ga da la na kunta daurin dan kwali na a waje kai baje min shi